A yayin da aka cika kwanaki ɗari cif da sace 'yan mata 'yan makarantar sakandare da ke garin Chibok ta jihar Borno, ɗaliban makarantun sakandare a jihar Niger sun gudanar da addu'o'i na musamman domin neman Allah ya kubuto da waɗannan 'yan mata daga hannun 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Hajiya Balkisu Indanusa, daraktar kula da makarantun sakandare a jihar Niger, ta yi bayanin dalilin su na shirya waɗannan addu'o'i a daidai wannan lokaci. To abin da ya sa shi ne yaran na students suke kuma eh, minister of education is all eh, i mean is custodian ne na students and that is why we are concerned we muna so mu ga cewa yaran nan a release eh, Allah ya yi touching minds na these insurgents din su yi releasing yaran nan ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات وتوفنا مع الأبرار Malam ɗan Asabe Ibrahim Boso, malamin makarantar sakandare ne a jihar Niger, ya ce irin wannan lamari tabbas zai kawo cikas a kan sha'anin ilimi musamman a arewacin Najeriya. E to gaskiya idan haka zai shafi idan haka yana faruwa gaskiya harkan ilimi a arewa gaskiya zai samu tangarɗa amma muna neman alfarma ubangiji allah shi yaye mana shi ga dai abinda wasu daga cikin ɗaliban ke cewa sunana maryam umar yedota daga government girls second ni ban ji na ji abu amma ina addu'a ale kawo su lafiya iliyan sunana daga salika gaskiya ba mu ji daɗi da wannan aiki ba amma su yi hankuri su mai da su don mu samu cin gaba a cikin makarantar makarantarmu yadda suke can din ba daɗi hakanan su yi hankuri su mai da su ga iyayensu don iyayensu su samu Gudanar da waɗannan addu'o'i a jihar Niger dai sun zo ne daidai lokacin da shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ke ganawa da iyayen waɗannan 'yan mata na garin Chibok. Hear our prayers, O God. Father, specifically we want to commit the Chibok girls into your heavenly care. Father, we pray for your protection over them. We pray every evil that is planned against them shall not succeed in the name of Jesus. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.